الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه ينا من بتو أكن آه akan imani da kuma yadda ya taso cewa Allah subhanahu wa lokacin da ya tashi aiko manzansa sallallahu alaihi wasallam bai ba shi ga baki ɗaya a amalul iman duka ba saboda haka lam yunazzilillahu subhanahu wa ko lam yunzilillahu subhanahu wa al-iman kamilan bal innama nazzalahu munajjaman mufarraqan mudarrajan Allah bai saukar da imani ga baki ɗaya duka ba a a rika saukar da shi ne a hankali a hankali har ranar da aka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina to daga nan a'malu iman sun cika in Allah ya taimaki mutum ya zama ya samu waɗannan a'malul iman din duka to ya zama kamilul iman mun gane ai to ne sai yake cewa da aka saukar da zakka bayan an saukar da sallah cewa a juya a daina kallon baitul maqdis a dawo a kalli ka'aba sahabbai suka yi sai ya ce falau annahum mumtani'una min az-zakati inda al-iqrar da a ce sahabbai sai suka ki bada zakka bayan sun yadda da cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa qawmu dhalika bil alkinati. suka bada amma da baki suka ce eh, za mu bada amma kuma sai suka ƙi saboda sun yi ikirari wa aqamu as-salata ghayra annahum mumtani'una min az-zakah ko kuma a ce su sallah amma kuma su ki bada zakka kana zalika muzilan lima qablahu to wannan kinyin da suka yi zai zama ya kauda abin da suka yi imani da shi na baya sun ce sun yi imani ai ko aqarru bi shahadatai sun yadda la ilaha illallah muhammadur rasulullah to amma sai suka ki sallah ko sai suka ki bada zakka to wannan kin da suka yi zai kasance ne muzilan liba qablahu zai zama ya kauda wancan ikirarin da suka yi ina jin mun gane wa naqidan lil iqrari was salati sannan kin bada zakkar da suka yi zai zama mai naqidan lil iqrar ya warware wannan iqrarin da suka yi na shahadatani was salati kuma ya warware musu sallar su mun gane sosai abin da yake nufi ana da a ce lokacin da aka saukar da zakka sahabbai sun ki su bada ko kuma suka ce to za mu bada amma suka ki badawa suka ke magana suka ki badawa to zai zama ya kore kamar ba su yadda da shahadatani ba ba su yadda da kuma sallar da suka ce za su yi ba domin aikinsu shine zai gaggata wancan ikirarin da suka yi cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah a duniyance in ka ce ka yadda shugaban ƙasa shugaban ka ne to ai zaka jira ya baka dokoki sai ka ce ka yadda Buhari shugaban ƙasar Najeriya ne amma kuma sai a ce to ga doka sai ka ce kai ba za ka ba ko kuma ka ƙi magadar ka ƙi bi in ka tashi za ka bi titi sai ka bi wanwe alhali kuma expressway ne amma magana rattafi su ma magana ka ce ai ba za ka ba baka ƙila ma ka ce ai ba doka Allah ba ce saboda tsaurin kai da tsaurin ido da jahilci sai ka ce ai ba doka Allah bace kaga ka yi da shugabancin ke kama kana ce ita malam a ƙasa sai ya yace kazal asl wala sawa ba iba'u kuma shi ya ya yace kama kana iba'u salati kenan zamu fassara mu ɗauki na ƙasa sai mu sai faɗe shi a haka kama kana iba'us salati kaman yadda kin yin sallah ya kasance qabla zalika kafin zakka naqidan lima taqaddama min al-iqrar zai zama ya wawwar abinda suka tabbatar na iqrarin da suka yi da sun ki yin sallah sun wawar kalmar shahada su haka nan yanzu sun yi iqrari da kalmar shahada guda biyu kalmomin shahada guda biyu sannan suka yi sallah aka umarce su kuma su juya su daina kallon baitul maqdis su dawo su kalli ka'aba amma da aka saukar da zakka sai suka ci sai suka ki to da kin yin zakka da kin yin sallah matsayin su daya da kin yin sallah da kin yin zakka matsayin su daya yadda kin yin sallah zai wawware ne, to haka kin yin zakka zai wawware sallan mutum kuma ya wawware masa me shahadatani mun gane wal musaddiqu lihada abinda ke gaggata wannan batun da muka yi jihadu abi bakr radiyallahu anhu sai yace rahmatullahi alaihi ya halatta ai masahabbai tarahumi sannan kuma ya halatta a musu tarabbi ya halatta ka ce rahmatullahi alaihi ko rahimahullah sannan kuma ya ce anhu kamar yadda sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya jihadi بالمهاجرين والأنصار سكها إشيد مهاجرين الأنصار على من العرب الزكاة سبو للعرب والقوي سنت بعد زكاة أطعنا رسول الله لم أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فما بالنا بعهد أبي بكر شا لو كشان النبنا نمو مسبيه يا أما تندين زبا النبي to ina wanmu da abubakar suka ce ba za su ba da zakka ba wasu ma suka yi kirari kwata-kwata suka ce su ba su musulunci tunda annabin ma na mutuwa to kenan ma addinin ma zai mutu to da su sun gane addinin nan yana da ƙarshe tunda annabi sama ya rasu to addinin nan ya zo ƙarshe saboda haka su sun bashi wasu suka ce a su sun daɗa ma ba ma addinin ba ne ya zo ƙarshe kawai su ma yanzu sababbin annabawa ne Hadda mata a ciki hadda mace ita ma ta ce annabi ya ce ita ka tara mutane ta musu karerai ta surutan banza kuma su koma suna fira tsakanin junansu suna cewa abin suna cewa annabawan kowa maza amma mu muku annabin mu annabiyar mu mace eh, eh. to ka gani ko ka jihadi rasulullahi sallama ahla shirki sawa'a irin yakar da sayyidina abubakar ya mamani uzzakati haka irin daidai da yadda manza Allah sama ya yaki mushrikai la farqa bainahuma fi safki dima babu bambanci yadda manzo sama ya zidda jinin mushrikai saboda basu yadda da la'ilaha ilaha illallah muhammadur rasulullah ba haka ma sagiduna abubakar ya yaki waɗanda suka ki bada zakka ya zubar da jininsu. su wa sabi sannan kuma aka kama zuriyarsu ka gana yana da bambanci qitalu mani zakat da sayyidina abubakar yayi yana da bambanci da qitalul khawarij qitalul buga ko al khawarij sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya yaki mani zakat aka kashe su aka kwace dukiyarsu kuma aka sahabbai da ittifaqin su cewa ya halarta a kama iyalansu a matsayin eh, fursunonin yaki amma khawarij fa su ba a kama su a matsayin fursunan yaƙi saboda su albughatu ne ma qutilu riddatan bal qutilu haddan hunaka bayna man yuqtalu riddatan hunaka farqun bayna man yuqtalu riddatan wa bayna man yuqtalu haddan wasu ba su bambance wannan idan aka ce an kashe mutum a matsayin haji ne to ba za ka zo ka ce shi kenan ai ka halatta dukiyarsa ba a'a su za su gaji dukiyar shi za a ba su dukiya domin aya zina yayi ko kuma ya yayi ko ya yayi an ta'adda ne shi bai fita musulunci ba yana nan a matsayin musulunci yana nan a cikin musulunci shi yasa az-zahabi ya ruwaito a cikin sayarwa alamin nubala bayan da an gama sayyidina ali radiyallahu anhu ya yaki Kawarijawa, waɗanda ya yake su a nahawanda su wajen dubu takwas bayan ya aika sayyidina abdullahi ibn abbas ya je jayayya da su an ce sun kai su dubu goma sha shida sayyidina abdullahi ibn abbas ya je ya jayayya ya ce a bashi izini ya je ya tattauna da su sayyidina ali ya ce na baka izini da zai tafi sai ya ce to bari in baka wani lakani jadilhum bi sunani wa la tujadilhum bil qur'an fa inna al qur'ana zu wujuhin wa hum qurra hmm. yace in ka tafi zaka je kai jayayya da su ka jawo aya ko daya hmm. ka kada su da hadisai ne domin qur'ani yana da fuskoki zaka iya kafa hujja da aya su ma su ce ai hujjar mata ta ce sannan kuma aran muni ne kana iya jawo aya kafin ka karanta sai su ƙara kafin kana kawo farkon da sai su ƙarasa maka su maka tabiyinta sannan su ce ai ba ita kaɗai irin ta bace ma a Qur'ani akwai ta sura kaza da sura kaza su jawo maka ka jawo musu hadisi sayyidina abdullahi ibn Abbas ya ya amfani da wannan ka'ida kuma ya ci nasara rabin su suka tuba rabi kuma suka ce su ba za su tuba ba suka ce to yanzu mun ban ma nan garin yanzu za mu koma wani kauye da ake ce mishi haruraya ai daga nan ne aka samu haruriya wani bangare na na khawarijawa to bayan an yaƙe su wani daga cikin almajiran sai ali alisi zo yana tambaye shi yana cewa ahum kufarun, yace bal min al kufri fa ce kafirai ne su da muka yaƙe su ya a ai kafirci suka gudu mawa shi yasa har muka hadu da su yace ahum munafiqun to munafikai ne sai ce laisu bil munafiqin fa innahum yadhkuruna Allah katiran wal munafiquna la yadhkuruna Allah illa qalila yace ba munafikai bane sai ce to manhu su waye sai ikwatu lana bagaw alaina yace yan uwan mu ne a addini amma suka mana tawaye so da ka ta'adda mai ta'addanci in an kashe shi ba an kashe shi bane a matsayin kafiri shi yasa bai halarta a kama iyalansa ba a ce an samu fursunan yaki amma mali uz zakati sayyidina abubakar radiyallahu anhu da ittifaqin sahabbai ya kama zuriyas ya kama iyalansa a matsayin fursunan yaki mun gane wannan ko waqtina min mal sannan kuma za a kwace dukiyarsu a matsayin ganima fa inna ma kanu mani'ina laha ghayra jahilina biha ka sani fa sun fa ibadawa ne fa ba ba ba sun musa bane amma duk da haka sai na Abubakar ya yake su domin a nuna maka cewa amalul iman mutum ya zama yaƙi yin sa to yanqusu fi imani wa rubbama yanquduhu min al-milla zai iya fitar da shi daga musulunci ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها sannan haka hukunce-hukuncen musulunci suka kasance dukkaninsu kullama nazalat shari'atun duk lokacin da wani hukunci ya sauka sarat mudafatan ila ma qablaha sai ya zama an hada wannan hukuncin da wanda yake kafin sa lahiqatan bihi kuma ya zama ya riske shi idan aka saukar da wani hukunci sai a ce to gashi wannan hukuncin yana ai shi yasa ba da suka tun anan in kana so ka kawo tarihi usulul fiqh ghayr al mudawwal أصول الفقه علم أصول الفقه غير غير المدون وتن زمن النبي صلى الله عليه وسلم manzo sallallahu alaihi an saukar da hukunci sai bayanin hukunci har ma manzo Allah sallama a aikace sai ya nuna musu wannan hukuncin ba wajibi bane a aikace a yanayin aikinsa, ƙarina qarina sai ta nuna cewa ai wannan hukuncin da manzo salama aka saukar masa ba wajibi bane wanda ya aiki da shi Allah zai bashi lada wanda kuma Allah bai yi aiki da shi ba Allah ba zai kama shi da alhaki ba haka aka yi tai har lokacin da aka samu istilahat na usulul fiqh a zamanin al-Imam Abu Hanifa kuma shi ma ba a yi tadwini ba har zuwa lokacin da al-Imam Shafi'i ya zo ya rubuta littafin sa Ar-Risala littafin farko da ya fara bayyana kenan a ilimin usulul fiqh a duniya littafin Ar-Risala wa yashmaluha jami'an ismul iman kuma sunan al-iman ya kunshi dukkan waɗannan ayyuka sawa'un waɗannan hukunce hukunce hukunce hukunce ne waɗanda suke na wajibi ko kuwa a na mustahabbi duk sun shiga ciki fa yuqalu li ahlihi mu'minun masu wannan sunan sai a kira su da mu'minun waɗanda suka yi imani suna aikin musulunci sai a kira su da mu'minun وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول wannan shine kuskuren da wurin da ko bagiran da waɗanda suka tafi akan cewa imani kawai a baki ake yin sa kuskuren suke lamma sami'u tasmiyat Allah iyyahum mu'minin lokacin da suka ji Allah na ta kiran mu'minai da imani ya ayyuhal ladina amanu aujabu lahumul imana kullahu bi kamali sai suka ce to wannan da kowa ma ya shiga kuma kowa cikakken imani yake da shi Ka ji kuskuren da suka yi sun manta cewa tun da sun yi imani da hukuncin farko shine al-iqraru bi shahadatai to sai aka ci gaba da kiran su da wannan sunan kamar irin misalin da na buga mana jiya na ɗalibin da aka bashi admission a jami'a sunan shi student amma da zai zauna zai komai ko shekarun har abokanan karatunsa su baya shiga aji ba a ɗaukan attendance baya rubuta sunan shi attendance sheet sannan baya jarabawa baya PA bai komai in an ce a registration a biya kuɗin makaranta bai biya sai ranar gama jarabawa ranar da suka gama jarabawa final exam ko a rubuta jarabawa ƙarshe an ce ai an manna result sai ya ce a ah, shi ma bari ya je ya ga result ɗin shi da wani kilaf ya fita kila ma saboda ƙarfin hali sai fara duba sama ya ga ya fito a first class ana nan ana nan sai a ce a ah, ai an fara mobilization na service na NYSC sai ya riga kowa zuwa ya je duba sunan shi in kuma a waya ake a internet ake dubawa sai sauri ya ce bari ya je wannan kaga ashbahu bil majnun ko to to to imani ma'anarsa ta yi kama da irin wannan so da tashin farko wanda ya shiga musulunci ya yi ikirari da ashahadata sunansa mummuni amma ba kamilul iman ba shi yasa lokacin da ƙauyawa suka ce amanna sai Allah ya ce ne qulu aslamna <laughs> yanzu kun karbi a da bi shahadatayn ولم تعملوا أعمال الإيمان صدق ولكن قلوا أسلمنا to shine kuskuren da suka yi saboda haka musulun imani ba ya sauka bane gabaki ɗayansa a dunkule a'a ya rika sauka ne kamar yadda muka faɗa munajjaman mufarraqan mudarraja a hankali aka saukarwa saboda ne saboda tarbiyya كما غلطوا في تعويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يد سكي كسكري ألوك سند ذات فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا سئل عن الإيمان ما هو أكسي ما إيمان فقال أن تؤمن بالله وكذا وكذا ينا لهم هزوا أرشي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره سقي قسكر وهنا تعالى الذي عليه رقبة mu'minatin an wahina sa'alahu alladhi alayhi رقبة مؤمنة عن عتق العدنية فأمر بعتقها وسماها مؤمنة sannan a lokacin da wannan da akwai a kansa akwai abin da ‘yan baiwa mummuna ya tambaye shi ce to wannan yarinyar ba ajamiyyar nan in ‘yan ta fa a mara bi itqiha manzon lafi so ce ‘yan wasan ba ha mu'mina yace ne a atiqha fa innaha mu'mina muawiya ibn al hakan ce ko wanda ya maru bai ke nan sai hankalin shi kuma ya tashi sai ce to sakamakon haka ya dora ma kansa cewa zai yanta ta sai manzo sai ya ce to dakata yanzu abin da za a yi bari a masa tambaya aina Allah ya jariyatu aina Allah qalat fis sama ko hmm. qala man ana sai ta ce an anta rasulullah sai musu mai ce mai a atiqha fa innaha mu'mina muawiya ibn al-hakam ma muawiya ibn al-hakam sulami to shine ake nufi wa inna ma hadha alama a'lamtuka min dukhulihim fi iman wannan yana komawa ne zuwa ga abin da na sanar da kai na cewa sun shiga cikin imani tunda suka yi ikirari da kalmar shahada biyu wa min qabulihim da kuma karban musulunci da suka yi wa tasdiqihim bima nazala minhu da kuma gaggawar da suka yi game da abin da ya sauka na imani wa inna ma kana yanzilu mutafarriqan ka nuzulil qur'an hukunce hukuncen imani ta rika sauka ne a rarrabe kamar yadda alqur'ani yake sauka dama alqur'anin da sunnar sune suka ƙunshi a'malul iman shi yasa al-imam al da ya rubuta littafinsa shu'abul iman ai haka yake sai kawo aya sai kawo hadisi almajirin sa al-imam rahmatullahi alaihi da zo ya rubuta nasa ya zama kasu mujalladai tara to shi ma akan wannan tsarin ya tafi shi yasa sai zama yana nakaltowa in ya kawo aya ya kawo ayoyi ya kawo hadisai sannan ya kawo maganganun sahabbai da maganganun sauran magabata sannan sai ka je na cewa wa qala al-halimi al-halimi al-hanbali sai ya kawo maganarsa kaga al-Imam al-Baihaqi ya rubuta littafin nasa ne domin ya sharhin al-iman bid'un wa sab'una shu'bata shine dalilin rubuta shi littafin nasa ya kawo shu'ab din al-Imam al-Qazwini rahmatullahi alayhi kuma zai ikhtisarin littafin ya mai da shi dan karami matuƙa sosai to yadda alkur'ani ke sauka a hankali haka hukunce-hukuncen imani suka rika sauka a hankali a hankali a hankali har lokacin da aka gama saukar da alkur'ani rayuwa allah sama ta zo karshe to lokacin amalin imani kamulat ayyukan imani sun cika idan ana son a samu mutum mai cikakken imani shine wanda ya iya zuwa da waɗannan ayyukan duka daidai gwagwadon iyawarsa mun gane wa shahidu lima naqulu abin da ke shaida mana abin da ke shaida a game da abin da muka faɗa waddalilu alaihi da kuma abin dalilin da ke nuna haka kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulillahi sallama littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamin alkitabi qawluhu daga alqur'ani barkuci wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وإذا ما أنزلت سورة إذا da wata وتسورة ko ce ko karama a yawan ayoyi faminhum ay faminal munafiqina faminhum ad-damir yaudu ila al-munafiqina al-madhkurina qablaha faminhum daga cikin su su man Kulu sai a samu waɗanda suke faɗi ayyukum zadatu hadhihi imana to wannan wannan sura kuma da aka saukar to me ta kara muku wannan imanin ta kara muku mu dai muna nan yadda nake in ji su fa ammal ladina amanu amma waɗanda suka yi imani ku ji Allah sai ce fa ammal ladina amanu fa zadatuhum imana sai wannan sura sai ta kara musu imani da ana awan imani misali da ma'auni to in aka saukar da wata aya ko sura da ke bayani kan wani abu ka yadda da sura kuma ka je kai aiki da abin da ta kunsa to da za a auna imanin ka za a ga imanin ka yi sama akwai wani malami a cikin malaman wannan zamanin da ya rubuta littafin sa akan ilmun nafsi yake cewa wuri kawai ka je ka zauna a wuri yana tasiri a karuwar imani ko raguwarsa ya buga misali ya ce a littafin nasa da za a ce ga wani ɗalibi wasu ɗalibai guda biyu a ce ana auna imani sai su je kowanne su sai auna imanin sai a ga daidai wa daida imanin su yake a au ɗaya sai a ɗauke shi a kai shi paris paris ta faransa paris babban birnin faransa ko a kai shi new york ko washington dc duka na america ko a kai shi london ko a kai shi balin na Germany ɗayan waɗannan da ya garuruwa da ake aikata abin da aka ga dama a ciki shi kuma wancan sai a ɗauke shi sai a je a kai shi madina madinan ma da aka tashi sai a kai shi jami'ar musulunci ta madina sannan jami'ar musulunci ma ta waccan shekarun baya ba ta yanzu ba aikinsa shine kawai ya yi karatu kuma kuliyatul qur'an ko kulliyatul hadis yayi karatu daga library sai ɗakin sa sannan kuma sai a ɗauko shi a mota a kashi masallacin manzo Allah sama ya halarci halakat na malamai sannan kuma ya salla daga cikin sallolin farillai a ce a basu wata ɗaya sai a ce ko a sake a sake auna imanin kowa shi kuma wancan fa da ya tafi Paris ko ya tafi ɗaya daga cikin baya kafan Allah ko kwara ɗaya da kanta amma zai fito zai ga mata mutabarrijat zai ga ana kiɗe-kiɗe zai ga shi fa bai yi ba ko da za a auna imanin sai an ga imanin wancan yayi kasa ƙasa shi kuma imanin wannan ya zarta sosai ya sama wannan ita ce ka'ida abin da ke gaggata wannan ku kalli wancan mutumin da ya kashe mutum ɗari ya kashe mutum casa'in da tara ya zo ya samu rahibi ba alimi ba fastaftahu yace na kashe mutum 99 hal alayya min tawbati in nay tuba Allah zai karbi tuba na yace wa rai rai dai ba daya ka kashe su wuta kawai ha ba wannan wuta kawai kana mutuwa yanzu nan wuta shiga sai ta ato shi na ai lissafin bai da daɗi 99 a barin cike kawai na ɗari ko sai ya haɗa da shi ya sake tafiya ya je sai Allah ya haɗa shi da malami ya tambaye shi ya ce a'a me zai hana man ladhi yahulu bainaka wa bain at-tauba sai me zai shiga tsakaninka da tuba yace amma kana akwai sharadi daya shine garin da kake akwai saban Allah ka bar garin ka koma gari kaza ya masa amfani ko bai masa ba ya masa har zuwa da ƙarshen kissa kun santa to ka gani ayyukum zadatu hadi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana mummune duk lokacin da aka saukar da wata sura suka karanta ta suka ji ta suka yi aiki da ita zadatuhum imanan sai ta kara musu imani wa hum yastawshirun kuma suna bishara a tsakanin junansu suna kara jin daɗi kun ga wannan yana nuna cewa me al-imanu yazidu yazidu bi ta'at imani ashe karuwa yake yi wa anna al-imana lam yunazzal aw lam yunzal dufatan wahida imani ba a saukar da shi gabaki ɗaya ba wa annahu lam yunzal mukmala ba a saukar da shi a dunkule ba a matsayin cikakke a an saukar da shi ne mufarraqan munajjaman sannan mudarrata haka aka abin mutane a hankali wa qawluhu da fadin Allah madaukakin saki da yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun innama al-mu'minu innama adatu hasrin wa qasri mumminan da aka sani sune mumminai alladhina idza zikira Allah sune wadannan da an ambaci Allah zikira Allah imma quri'a kitabu wa imma qubbika hukmuhu wa imma usmiya alayhi wa humida wa subbiha wa quddisa wa imma du'iya duk zikiri ne idza tuliyat idza zukira Allah an ambaci Allah zukira Allah nan quri alquran a karanta alqur'ani zukira Allah tubbika hukmun min ahkamihi a aiwatar da wani hukunci da hukunci daga cikin hukuncin hukuncinsa zukira Allah subbiha wa humida wa quddita ai masa tasbihi ko a masa tahmidi au kubbira ko a masa takbiri wa in ma du'iya ko kuma ya kasance a kira shi duk zikirin Allah ne to in aka yi wannan a gaban su wadilat qulubuhum sai zukatan su tsorata alwajal shine tsoro qalu la tawjal wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan kuma aka karanta musu alqur'ani kaga nan zikrul khasi ba'da al'an للإناية بأمر خاص ذكر تلاوة الآيات من ذكر الله زادتهم إيمانا wannan tilawar da aka yi sai ta ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ta zama sun dogara ga ubangijinsu kaga nan ma yana nuna min. ashe imani ba ya sauka bane a cike sannan kuma yana ƙaruwa, yana ne yana raguwa kamar yadda yake aqida ahlus sunna wal jamaa fi mawadi'an min alqur'ani mithlu hadha akwai wasu wurare da yawa a cikin alqur'ani irin waɗannan afalatta tara shin wai baka gani ne ya kai mai karatu anna tabaraka wa ta'ala lallai Allah wanda albarka da daukaka suka tabbata a gare shi lam yunazzil alaihimul imana jumlatan bai saukan musu da imani a dunkula ba kama lam yunazzil alqur'ana kama lam yunzil jumlatan kaman yadda bai saukar da alqur'ani a dunkula ba imani ba a saukar da shi a dunkula ba kaman yadda alqur'ani ba a saukar da shi a dunkula ba fa hadhihi alhujjatu min alkitabi wannan ka dauke shi a matsayin hujja daga alqur'ani falau kana al-iman mukmalan bi hadhi dhalika al-iqrar ai da alqur'ani lokacin da ya sauka ya sauka ne a cike bi dalika al-iqrar kawai idan mutum ya ce la ilaha illallah shikenan imanin shi ya cika cif ma kana li ziyadati idan ma'ana to kenan karuwarsa ba ta da wata ma'ana ah abi ya sauka da aka tashi kawai sai aka baka ruwa cike da wannan goran a kuma sai wani sai ya ce maka to kai ta kara shi har ya cika me magana shi ta zama me ta zama shirme amma da ya tashi baka sai ya baka ruwan gabaki ɗaya bai wuce inci ɗaya ba ko kuma tun da litoci ne to sai ya zama centiliters na ruwan aka auna sai ya ce maka to gashi ka cika kaga yanzu kana da damar me sai ka je kai ta zubawa kai ta zuba hayya me hayya ce ka fam to haka aka yi mai imani wala li dhikriha mawdi'un kuma da ambatan cewa abubuwa kaza na cika imani ko ƙaruwar imanin da ba ambace ta ba da ba ta da wani bagir amma tun da imanin ya sauka ne a ba a dunkule ba a hankali a hankali to sai aka nuna cewa ashe yana ƙaruwa, yana ƙaruwa, yana karuwa yana ƙaruwa a lokacin saukarsa kamar yadda ya kasance yana ta karuwa lokacin saukarsa to haka wajen aiwatar da hukunce-hukuncensa da ayyukansa haka yake ƙaruwa. wa amma al-hujjatu sunnati amma hujja daga sunna wal athar al-mutawatirati da kuma athar waɗanda sun kai haddu tawatur fi hada maana a wannan ma'anar ta cewa imani na ƙaruwa min ziyadati qawaid al-imani ba'dha ba'da ba'd na cewa imani yana karuwa kashi tashikan imani suna ƙaruwa sashin su bayan sashi fa fi hadisin minha arba'u akwai hadisin da ya ambaci abubuwan imani guda hudu to an ka rike su su kaɗai shi kenan ka zama mai imani kace ce ba za ka yi komai ba Ka ga akwai hadisin da ya zo ya nuna cewa akwai ayyukan imani hudu wa fi akhara khamsun akwai hadisin da ya zo ya lissafa kuma ayyukan imani guda biyar wa fi thalith tis'un akwai hadisin da ya zo da kuma guda tara wa fi rabi aktaru min akwai kuma wani hadisin na hudu shi da ya tashi sai ya ambaci fiye da tara to kuma duk an kira su da me bismi iman an kira su da sunan imani ashe wannan yana nuna imani ba ya sauka bane jumla daya a dunkule a'a ya sauka ne a rarrabe gwagwadan yadda mutum yake aiki da waɗannan hukunce-hukuncen imanin gwagwadan yadda imaninsa yake ƙara cika faminal arba'in, daga cikin hadisin da ya ambaci abubuwa guda hudu حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دجمعه صلى الله عليه وسلم أن وفد عبد القيس قدموا عليه للي جماعة آية جماعة عبد القيس دمك فتيش جيع wanda ما sama ya masa يتي إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم Allah wa rasuluhu al-hilm wal sai suka ce ya ma'aikin Allah inna hadal hayya min rabi'ata lallai mu waɗannan ƙabilun na rabi'a kaga su ba 'yan mudar bane kaga a wafdu abdul qais sun zo ne daga wajajen biladul yaman domin larabawan da ziratul arab makka madina at-ta'if dukkanin su mudar ne manya-manyan ƙabilun larabawa da suka haɗu su ne guda biyu akwai rabi'atu akwai mudar eh mudar daga cinsu annabi sama ya fito su ne arabul jazira su ne larabawan jaziratul arab mun gane su ko rabi'a su ne larabawan yamen hmm? waɗannan rabi'a ana ce musu alƙahfaniyu mudar ana ce musu al'adnaniyu waɗancan alƙahfaniyu kuma larabcinsu sun fi jin su ne asalin larabawa malaman da suke bincike akan tarihin lugat sun tabbatar da cewa qahtaniyin su ne asalin larabawa su ne asalin larabawa shi sa ba su kira su da al da ariba su kuma wannan tafi su musu al-arabul musta'riba tidda dai akwai matsala a wannan suna wa qad halat bainana wa bainaka kuffaru mudhar kun ji ko hakika kafiran mudhar sun zama sun sha makanci tsakaninmu da kai idan muka ce za mu taso daga gaban mu zo wajenka, to sai mun bi ta cikin shi yasa muka dade mun daɗe da san mu imani ko mun daɗe da yin imani da kai a garin mu mun ji labarin ka tintini amma ba mu samu damar zuwa ba saboda in muka zo za mu taho sai mun biyo ta garin su su kuma ba za su bar mu ba falatna nakhlusu illa fi shahrin haramin ba za mu yi isowa gare ka ba ya maka aikin Allah illa fi shahrin haramin sai a ɗaya daga cikin watannin da ba a yaki a cikin su hmm? eh, shahrul haram الأشهر الهرم سوني قداه لكم ذو القعدة ذو الحجة المحرم ورجب مضر su ma rabi'a suna da shahabu suna da shamul haram din su suna da rajab din su rajab din su shine wanne shine sha'ban sha'ban wanda daga shi sai ramadan shi yasa mun sama da ya tashi zai bayani kan rajab din da ake nufi sai ce allazi baina jumada wa sha'bana wanne kenan baina jumada jumada na ana nufin jumada al-akhirah daga jumada al-akhirah sai ne ha ha <laughs> sai ne sai rajab daga rajab kuma sai ne to sai man sani ya ce rajabu mudar alladhi baina jumada a bana? wani din kenan a kirgan namu a kirgan shekarar musulunci in ka faro daga al-muharram wata na nawa kenan rajab wata na bakwai Hmm? azumin tsofaffi watan azumin tsofaffi kun manta ne ha Fa yawwa famurna bi amrin na'malu bihi ya ma'aikin Allah tunda mun yi imani yanzu mun yi ikrari da shahadatani kun gani ko famurna bi amrin na'malu bihi to ya ma'aikin Allah ka umurce mu da wani aikin da zamu ci gaba da yi mun gane wa nad'u ilayhi man wara'ana mu kuma sai mu tafi waɗanda ba su riga sun zo tare da mu ba suna baya mun baro su a gari in muka koma mu kuma sai mu karantar da su kaga muhimmancin da'awa ke ka sani kuma ka sanar da wanda bai sani ba faqala sai manzo ne ce amurukum bi arba'in ku zan umurce ku da abu hudu wa anhaakum an arba'in sannan zan hana ku abubuwa guda hudu al-iman zan umurce ku da imani thumma fassarahu lahum shahadatu Allah, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa an tu'addu khums ma ghanimtum wa an haqum an ad-dubba'i wal hantami wal naqiri shahadatu an la ilaha shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammadu manzon Allah wa iqamus sala sannan ku tsaye da sallah wa ita'uz sannan ku ba da zakka wa an tu'addu khumus ma ghanimtum sannan idan kun je yaki kuka yaki to za ku ba da khumusi za a kasa duka abin da kuka samu gida biyar sai a ɗauka shi dai haƙƙin Allah ne da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam a wannan kasan ne maza su ne ke rayuwa da iyalansa kumusi ke kumusi ke a waɗannan guda nawa kenan hudu ne ko nawa na za ya gane hudu ne shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah nawa kenan daya iqamus sala ita'uz zakat a ada'u khumsi ma ghanimtum min al-amwali kaga hudu sune waɗannan kaga abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarci wa amurukum bi arba'in dinki wa anhaakum 'an ad-dubba'i sannan kuma ina hanan ku game da ad-dubba ad-dubba nau'i ne na talka da suke amfani da ita in an ce salka fata ce za a zara naman ta sama sai ya zama kasan an toshe shi sai ya zama a rika zuba abin sha ya fi burish sanyi shi ne burish ɗin da to akwai nau'in fatar da in aka zuba ruwa a ciki sai ya zama yadda aka jene ta sai ta rika tasiri ga wannan ruwan ko kuma abin shan sai ta mai da shi kamar giya so da kan aka sha sai a yi maye shi ne dubbar gane walhantali sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su abinda ake ci mushi alhanta alhantam shi ma nau'i ne na salka da ake da shi sukan yi ta a matsayin koriya sannan wannaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su nake shi kuma abin da ake samu kututtire ake samu na dabino in aka samu kututtiren dabino sai a fafa ciki kamar tirmi to sai a zuba abin sha shi ma sai wannan abin shan da aka zuba sai ya tasiranci da wannan gitsha sai ya zama in an sha za a yi maye kamar giya wal muqayyir sannan kuma sai al-muqayyar shi ma nau'i ne na abun zubawa dukkan su waɗannan awiya ne fassara su awiya ne ba mu da su anan ba ma yin su kuma wasu su na fatu ne wasu su kuma na ici mun gane to manzo sama ya hana su a nan da ya sama yana hana shan duk abin da ya kasance muskiri shine babban fikihu duk abin da za a sa kenan iskari zai iya yiwuwa ya zama wani sinadari ne aka zuba aka hada shi da abin sha sannan zai iya yiwuwa abin da aka zuba shi a ciki shine zai mai da shi ya zama muskil mun gane to shine wannan to kun ga anan hadisin manzon sama ya ya umarce su da abu hudu duk waɗannan abubuwan amalul iman ne to idan suka tsaya a nan kawai shikenan sun zama masu shikenan su shiga aljanna kawai shikenan ko kuma daidai suke da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ha وقال أبو عبيد حدثناه عباد بن عباد المهلدي قال حدثناه أبو جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يتيجا إسنادي نانا سوباتا سوسو زمن سيسنقا إسنادي شيسا تيقامك إسنادي وفي الخمس أحاديث ديزود أبو قدادير حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنه hadisin abdullahi dan umar annahu sami a rasulullahi sama kulu ya ji annabi yana cewa buniyal islamu ala hamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyu nan atlaqa islamu arada bihi iman shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wa hajjil kenan shahadati an la ilaha illallah wa anna rasulullah abu ɗaya kenan ko wa iqamis salah nawa ita'i zaka sauni ramadan hajjil baiti hajibiya duk suna cikin amalin iman قال أبو أبيد حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا إسناد duk waɗancan maganganun da yake nashi amma da zai faɗi maganar manzon sama sai ya kawo isnadi shi yasa har yanzu akwai irin malaman da ake irin waɗannan malaman akwai wani babban malami a Iskandariya a Masar babban malami ne na sunna Sheikh Shahada Ahmad shahata ba yadda za ka jawo hadisi a gaban shi baka kawo isnadi ba sai dai kai shi in ka ce qala Abu Hurairah radiyallahu anhu ya ce man man ant man ant anta man حتى تقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله أين تركت البخاري إن كما حديث الناموس نزل الإمام أحمد أين تركت أحمد بن حنبل شعتني للحديث هو هدب الجمعة في سياقة ومكة هو من أجائب هذا الذهب بالحقيقة ومن التسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حديث كما يزود ترع shi kuma shine hadisin sayyidina Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kare yadda da shi alim nabi sama annahu qala annabi yace kun ga tara inna lil islam suwan lalle musulunci yana da wani burbushi madaukaci wa manaran ka manari tsari sannan musulunci yana da wasu alamomi da aka aza a hanyar da kamar ne kamar alamomin da ake sawa na gane hanya idan an ce mana asali shine a sa wuta a dutse eh, wuta a dutse idan ka zo sai ka gane alamar hanya eh, nan akwai hanya nan akwai mutane eh. annabi Musa alaihi salam idra'a nara fa qala li ahlihim qutu inni anastu naran sa'atikum min hadi qabatin aw atikum bi shahadin qabatin la'allakum tasqalun ko a wata suna musu mana'a المناعه قال ابو عبيد سوى هي ما غلوظ وارتفع من الارض abinda ake ce masu wa al-imam al-qasim ibn sallam rahmatullahi alayhi yana fassara mana yace suwa hiya ma ghaluza wa irtafa min al-aq shine abinda ya kauri kuma ya ɗaukaka na kasa wahidatu su wato kwara daya ana cewa suwa jami'in sa sai zama me suwa minha daga cikin waɗannan suwan islami ɗin wa manaruhu an tu'mina billah kai imani da Allah wala tushrika bihi shay'a kaka shirka kun ji nawa kenan daya wa iqamatu salati da tsaida sallah wa ita'u zakati da bada zakka wa sawmu ramadana sai yin azumin ramadanu wa hajjul baiti da hajjantar ɗakin Allah mai alfarma wal amru bil ma'ruf to kun ji al amru bil ma'ruf min al iman mimma yaqbulu bihi iman al muslimi amruhu bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari haka nan ma hanyi game da abin da bai da kyau yana cikin shu'abul iman wa an tusallima ala ahlika idza dakhalta alayhi wani abu sannan in ka shiga gidanka zaka shiga gidanka ka musu sallama matarka da 'ya'yanka in za ka shi ka ce assalamu alaikum min amalin iman wa an tusallima ala alqaumi idza mararta bihim sannan in ka gamu da mutane ka ce musu assalamu alaikum al-imam al-bukhari ya goyi wani asari mai ban sha'awa a cikin al-adab al-mufrad wata rana abdullahi ibn umar kawai sai ya kama hannun almajirin sai ce zo mu je kasuwa wace kasuwa ce tafi girma a Zariya? kasuwa sabon garko ko ba ita bace kawai kama hannun shi yake su zo su shiga kawai su shiga su shiga nan layin tun daga farkon layin kawai sai Abdullahi ya assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum suka gama zage kasuwa zage kasuwa ta suka fito sai ce to ai an ga kuma malam ba mu siyo komai ba sai ce da khalna li nusallim alayhi sai mu shiga ne kuma musu sallama kai kuma sai ka ga mu kuma mu kuma da ni da kai sai mu ga wasu kawai sai mai haka daga cikin abubuwa masu tsada a wannan zamanin kuma waɗanda aka jarrabu masu addini da shi akwai karancin sallama har an ɗauka ma kai ta yawan yin sallama kai ba kauye sannan kuma su jama'a saboda nisan su da sallama sai zaman an musu ma ba su amsawa wasu suka ce musu assalamu alaikum a ah, barka da ya eh, ko kuma assalamu alaikum ala gafata malam qultu assalamu alaikum kana wani ala gafata malam amin amma ba abin da aka ce kenan ba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa an tusallima ala alqawmi idza mararta bihim faman taraka min zalika shay'a kuji duk wanda ya bar wani abu daga cikin waɗannan faqad taraka sahaman min al-islam hakika ya bar wani kaso saham kaso daga cikin musulunci wa man taraka hunna faqad walla al-islam wanda kuma ya bar waɗannan duka tara to ya bar musulunci ya biya musulunci baya ku ji wannan hadisi yanzu mutumin da zai zo ya ce maka musulunci kawai a faɗi da baki ne a ikirari da baki ko kuma kawai a zuciya yake tsakani da Allah bai ga wannan hadisin ne? ko ko hadisin bai inganta ba ka ga manzan sama sai ya ce wanda ya bar ɗaya daga ciki to ya bar wani ɓangare daga musulunci an ce ya kafurta ba ce ya kafurta ba amma wanda ya bar su duka ya ka ce me faqad walla al-islam zaharahu ya juya ma musulunci baya juya ma musulunci baya ana nufin me man yartadda minkum an dinihi ka gani ko wa man yartadda minkum an dinihi ne wannan قال أبو أبيد حدثني يحيى بن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل فيه رجل مجهول إسناد سع أما كما إسناد يا إنجان سع إن كن كرم تذاق بيانا دا ماذا الباني جد معنون يكاو sannan kuma ya kawo hadisin gashi nan da'ana ya kawo takririn hadisi a shafi na 22 sannan da shafi na 23 karanta wannan ta'alikin da malam albani yayi ta'alikin shafi na 22 yana so yi mana tahqiqin kalmar suwadin ne ya yi mana dabtin ta a sannan kuma can eh, ita kuma ma'ana ta biyu a ta'aliki na biyu shi kuma na shafi na 23 sai mana bayanin halu isnadil hadith Allah ya saka musu da alkhairi Allah madauki saki ya ji kansu dukkanin su Allah ya ba mu ikon koyi da su Allah ya kara mana imani Allah ya cika mana imanin mu abinda muka gaza Allah madauki saki ya cika mana sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Yeah.